wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa mani tada bi hadidi wa tamtaka bi sunnatihi ila amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam yaw ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi babu man babun man ba a malar muflis na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من باع مال المفلس او المؤدم فقسمه بين الغرماء wato babun ai haza babun an gane ko wannan babi ne man ba a malar muflis duk wanda wato wanda ya siyar da dukiyan muflis muflis shine mutumin da ake bin shi bashi sai ya zamanto kuma ya talauce irin talauce wanda ba zai iya biyan bashi ba an gane ko to sai ya zamanto an sanya dukiyarsa cikin gwanjo an yi gwanjon dukiyarsa don a biya masu bin bashi su, wannan shine muflis to mutumin da ya siyar da dukiyar muflis awul mu'udim ko wanda yake marashi wato wanda bashi da kuɗi faƙasamahu bainal gurama sai ya raba wannan dukiya tsakanin mabatta au a tsahu ko ya bayar da shi ga mabatta hatta yunfiqu ala nafsihi au a tsahu ko ya ba wannan mutumin har ya samu daman ciyar da kansa na'am حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن كربو daga Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara musu yadda yake cewa a taƙa rajulun gulaman lahu an duburin wani mutum ya ‘yanta bawansa an duburin cewa bayan ya mutu an gane ana kiran wannan mudabbar idan na mutu ka zama ɗa an gane? shi ne ma'ana a taƙa rajulun gulaman lahu an duburin wani mutum ya ‘yanta bawansa cewa idan ya mutu ya zama ɗa Wa na biyu, sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man yashtari minni wane ne zai siyi wannan bawa daga waje na wani bawa ke nan? Shi ne wannan bawa da aka yi wa tadbiri ko eh. saboda mutumin ya siyar da shi wannan bawa alhali ba shi da wani dukiya zai wannan bawa din an gani? zai iya yiwuwa ana bin shi bashi kuma zai iya yiwuwa 'ya'yansa marayu ne yan ƙanana. wato dan dukiyar da ya mallaka shine wannan bawa ɗin gaba ɗaya kuma gashi ya riga ya iya tashi idan ya mutu bai ba musu komai ba misali an fahimci wannan ko eh saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi fushi da wannan mutumin yaya za a yi baka da kokobo an gane dan kaddaran da ka mallaka ka zo ka siyar da shi ka bar wato iyalanka babu komai sannan masu bin ka bashi babu komai tare da su misali idan har mutum in ya zamanto mutum wato ana bin shi bashi mai yawa ya halatta ya ta kyauta kuma? Eh? to shi wannan bawan Allah ana bin shi basu suka wannan bawan Allah ya bar nauyi masu yawa amma ga shi ne yana kyauta har ya yanta wani bawa an duburin to annabi ya ce man yashtarihi minni wane ne zai siyi wannan bawa daga waje na na'am fashtarahu nu'aym bin abdullah fa akhadha thamanahu fa fahu ilay sai nu'aym bin abdullah sai ya siye shi fa akhadha thamanahu sai ya karbi kudin sa fa dafa'ahu ilay sai ya miƙa wa ba ya miƙa wa asalin mai bawa din an gane annabi ya karbi kudin bawa, ya miƙa wa shi mai wannan bawa din me yasa ya miƙa masa ya miƙa masa ya biya ba da ake bin sa ya miƙa masa wajen ɗaukar nauyin iyalansa